aseza wai kaci fo boro ma kokari kan haya mai sunan fu boro ma mai irpe marci bon kanu abaru banna irpe tan fonga nga gunu ko ha kaci jingari mana sujada kuna boro ba hin kan mare nan cine i boro hin kan mare nan cine amma na jitilasi dimba man subhana rabbiyal ala te dimbeni ba jingari banna, ba hin kan meza kan mare nkuru kwa ndor ko ta nyanzi habaru bannar kwe tamfa gono ko ikama danyo jingali se hukum si ha ikama bara sunnano ama de boron diri nga teyo tarisi inhinika dobun nan jingali bambina beni nsu kabili sujada mbina su badi sujada abina su gun jingali tatabu ngari pe tandino gono ko hakwene ka eh, de la dani gono ko gallahu akbar allahu akbar ta ikama no ya no bongo bo tutuno i no bo tutuno amma aika ci nono no boci da to hayyala salati hayyala fala no men la hawla wala quwwata illa billah da to qad qamati sala no sin haifo ciyo no men no dange yo to da ka to kokoro la ilaha illa allah no ci no la ilaha illa allah amma la ilaha illa allah wa da la sharika lahu ngadi cere irina diyaka ka yangate haika ladani cidino no baci ladanji la ilaha illallah wa da la sharika lahu ba awo la ilaha illallah na ci ino bo wa cikakayya ba wazane do haika ci na wa kainin di da ya kama kokoro la ilaha illallah in ka ga albarfin ngai mace wa da la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu in ka du albarfin ngai mace la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah ngai di choro kurpei diri ba bongo fei ngadi ya bisa iri ma bongo fei ka ken na ladani ciyo zakadi la ilaha illallah iriyo bo mati la ilaha illallah ngadi ya tabbata yo annabi sunna kuna abaru banna irpe tamfanga ngagunu ko ha kaci allah akbar sinte banna ci fangane mare cene kanga ce du'a ul istiftah di ateyo falilam na nafila kurpe kuna no i falilan na nafila kurpe kuna no boronga ate nganyanzir gonko asafen na wutiri bongo se boroga ate anci shafu'i baran nafila ŋmaani noba ii ŋa witiri boŋo bara nafila ŋmaani ii na bara nafila guda foyini shafu nafila na ga nan sallama se den tunu makana witiri witiri di boba nafila no nkuru peydi seno n subhanaka allahuma bihamdik wa tabaraka ismuk wa taala jadduk wala ilaha gayruk karu kanan na ŋmaani fo anki woti kiya bara duaul istiftah ngunu tutuma abaru banna ngari petan fagono ko ha kati boroba hini kal qur'ani zaka na ci nal wala anyanze nhongu borose alqur'ani tatabuyo kana cin nal wala irpe bina yana sin nal qur'ani kuna kati la yamassuhu illa al mutahharun alqur'ani o nsu du wo ka ba tatabu faside wo ka yungeyu to anyanze al wala bine da si boro gansu geyu zibi cene godun gana to safa musummano a kokai kaci haramun ka ba coyon su ga co ngano de zibi beri gunu boroga janaba gunu boroga de boro hini ka sinnal wala kal qur'ani co aman su gal qur'ani koto den sinnal wala fasede de hanzari gunu safa no hanzari gunu ngano da ka kai ko bara nun kal qur'ani jisiyodi denna afefen nanindi a bara haika na wefa ngani yo ka ka al qur'ani diga za koyo mene hore na alqur'ani di awan kwe bara haifa mani yode ka kabin nidi da tilasi mbal qur'ani fi fe di no ngonsin nal wala de yan hinika alqur'ani di zanindi sadi laluriya kaya tilasi ya kaya amma nga na ce kake ya bor mal qur'ani za ka na cin nal wala nhongu to amma da de janaba gonon gani nsin nan mal qur'ani chouban na bongo nsugal qur'ani chouban na bongo amma da ya janaba cere ka bara eh, asi boroga nga zibi cene ono boro hini kal walate e eh, boro hini kasin nal wala kal qur'ani cu abaru nar pe tam fagonu ko hakaci eh, fo yana khutuba karu khutuba di ka ba karu de ya nga arko ci be ngi se ka hutuba ngane mare ka limanci di kammezeyo se a kuna nga fadu ka ciŋoyo se ka ŋmareyo boriyo no boroma kammeza cinediya nan ŋa birji anyanze kammezayo akwai ko bara ŋmareyo tayo ŋene sabuyo kuna fona amani ŋa kammezeyo di kurpe gun na doyo annab sallallahu alaihi wasallam hutuba kuna sinka kammeza ade kamme menze ka bara woni mene igumodi aga chiba de ya a acin kamme menze di chiba bongo doya guda fodi kamme menze ka bara woni mene a acin ka chiba bongo doya ko mare abiyo mo ce amin amin di cene cene mbene su de ya deya kamme za yugono amma ne ceren su ba kamme za yano falilan jingariyo banna sahabiyo cingoyo na tabaka diya andebi makammeza ko ŋmaarɛ a maŋ kyɛ a suu ŋmaarɛ a ŋmaarɛ falilan jingariyo banna to deya nafila kuna boro hini ka kan meza ka ŋmaarɛ ŋal fa foyi cika baa nafila boŋo kuna boro mu ŋmaarɛ zaŋar ŋmene me how kuna alkunutiyo kaari tadi kan mezeyo na wato nsiko ga honne boro hini ko ŋmaarɛ kana kan meza amma ban bene na kan meza taari fona bara haika gune a kuna deya kammezayo mare kuna adoyo gunu nga kammezayo dibine amo yasi hayba boro kammeza harin fatama honne safo ngano cinji de aka kwe bara a kosawa no hari ceji ngano cinji mare boro kammeza hari in fatama honne yande bi bongo do mare in kammedi zano amberi har bongo do kammezayo hinkante ceredi bara borongu nkamme banneyo karani gannayano nkamme tafemu samaguna sadi more kamme zehin zante boron bara haika ngun mɛ tafe di ciban jinɛ gano sadi nkamme bannamo gabai gunuyu ya zayo wa ya gunu sadi nga zayo di bongo yo kwe ko bara kwene jinɛ hinza boron bara haika ngun kamme za su fefe nan ne zaka zankanga za kamanani nan bi ne boro bara haikanga karani bongodo filifili kamme kurpe ya kwe barangunu amaden ka ci boro sai ka mare ne kunan na kan meza mabeika ana kamme zano to amaden ka cin sai ka kan zayo a agunu mare te ngana sabu yo kono mabeika ya bara irpe marci bonkano yo abaru banna ngari kwe tamfa nga gunu ko hakachi jingari banna no kondi gunu nga borona atuko ka karko tasuba kara gunu na'am asuga a mene tasuba kariyo sala amma don kari ka tasuba di beni sadi da beni antuko ka abaru banna ngari kwe tamfa nga gunu ko ha liman mene mimbari kariyo kana sallama buruga abara tarifo da duka anabara tari anabara tari be kwe fo choro diyo ka de za tere liman ka ba kutuba ka ruge ka sallama noga kuteko de ba ka min ka rasu sallama noga aga ade no ka gurute to amada akwai ko barka a donna sallama noga da ba min ka ru san sallama noga da misa tutuma liman fo chere gunu ka za tere ngan na buru na chelfo fo ko salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum da ya charsu bukata da ba huru kamin barkaro ruwan yi ka sallama noga amma wa ka dai huru no su to da ya da akwai min barkaro san sallama karka goro a baru banna ngar kwe tamfa gunu ko ha wai boroka hunu ka na cin na har ngana izini wai zanga ya meta hukumsi wai zanga ya gunu ko ga nor kwe kwe beri a to kan nabi sallallahu alaihi wasallam wai di cere halan pe ka kan na wangaradi laliyo bon wana bogono halan berka yei kute to irin honne kadi e kal wey muy gon ko guyi ila rote mbongo wese de mal sadiro kuna ko cin mena jali laliyo bongo non buya manin pei laliyo fu irpe man siriya kan bine banani awai ma ba kwai yo cin se da yarda kan no hinin makwai makwai da hongu nde ba care kan de te babu babu kaduwa ka kwai da de kai ka awo ngana bang kwai yo no magoro de lallen bara hije wai amma de na ka bara hije wai ngani ne wai non bara ma hunu sa kan ba ka kwai nun kan ba ka kasa kan ba kan huna mo kan di dama domin maka kwai bon wo wi fu ka in su ka huna mo kan di dama fu di cera ya ba hunan na ni mo ka di dama irpe mariyo narwe mai kurpe sari iri mana odiyo hinkante ha ha yo tutuyo a kai yo dono ya ha ha yo bine kan kan kamul do kan mene mbine no ya hay karse karsinninga ka dey dey gam ka talno zarkpeɗo numi mal malbarka dam wa wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu taala alam